ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم فصل نبيا فصاحة لسانه صلى الله عليه وسلم فصاحة عرش منظور صلى الله عليه وسلم وبلاغة جبوب da kuma balagansa wato azancin manzo sallallahu alaihi wasallam wa amma fasahatul lisan amma fasaha harshen manzo sallallahu alaihi wasallam wa balagatul qawl da balagan maganarsa barkana sallallahu alaihi wasallam min zalika bil mahall manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin wannan a mahalli wanda yafi yafi kowa fasaha yafi kowa balaga na'am wa mawdi'ul ladhi la yajhal kuma yana da wani irin matsayi wanda ba a jahilta a wajen iya magana na'am salamat tab'i yana da lafiyar dabi'a wa bara'ati manzi'i da kuma kwarewa wajen majanyen magana ya iya jan magana kwarewa wajen majanyen magana wa ijaz da kuma takaita wajen yanke magana idan zai janyo magana ya iya janyo magana a cikin halin kwarewa sannan in zai kai karshe shine ijazu maqta'in wato ya iya yanke magana ya tsaya daidai inda ya kamata a tsaya an gane ka san wani in yana magana bai san wajen tsayawa ba to shi annabi yana da ijazu maqta'in takaitawa wajen yanke magana duk inda ya tsaya to yana tsayawa ne wanda yake daidai sallallahu alaihi wa sallam wala sa'at lafzi da kuma tsantsan lafazi yana da ainihin cikan lafazi wanda zalatu qawli da kuma gwaggwaban magana in ce magana gwaggwaba shine maganar da babu rakaka yana yin magana gwaggwaba wato magana wanda bai kima wanda in ya faɗi magana zaka zaka san eh wannan maganan wanda ya faɗi magana ya san abin da yake yi an fahimci wannan ayi magana jazala mai jazala ko gwaban magana magana mai kauri mai ma'ana sosai da kuma ingancin ma'anoni da kuma karancin takallufi baya kan shi wahala wato ka san wani yana magana da ƙire ke magana za ga yana magana hannun shi na magana jikin shi na magana ko ina na girgiza to shi yana magana ne cikin sauki magana na fitowa ba tare da wahala ba wannan ma baiwa ne Allah yake ba wasu wani yana zaune haka yana magana ba sai wani kaban shi ya motsa ba wani da hannun shi da kafan shi da kan shi da jikin shi duk zai girgiza in yana magana wani kuma yana magana kawai a zaune haka yake fito da magana ba tare da ya wahala ba Allah ya ba shi wannan baiwa kawai magana ya fito kaga wani yana magana jikin shi gaba ɗaya na amsawa to baiwa ne Allah yake ba wasu yana da karancin takallufi kuma yana daga cikin alama karancin takallufi yin amfani da kalmomi wanda mutane za su fahimta kada ka yi amfani da kalmomi masu wahala wanda kai ka wahala ka wahala zo na mutane domin kokarin burge mutane misali insha Allah ba shi da wannan sallallahu alaihi wasallam utiya jawami al-kalimi an bashi maganganu dunkulallu magana magana ɗaya wanda yake ya kunshi ma'anoni da yawa wanda an ce za a yi sharhin sa kila sai a yi sharhin mujalladat shi magana da ya faɗa ita ce amma magana ce wacce kamar ya ce Alharba khud'a kaga wannan magana aka ce za a yi sharhi kila sai a yi kamar ashfa a ƙara har da shi da shi an gane wannan ko addinu an-nasiha wannan lafazi addinu an-nasiha ne sai zai faɗa a ce za a yi sharhin sa to magana ne wanda yake malamai za su wallafa littafai a tattauna akan shi sosai da sosai misali wa khussa bi bada'i al-hukm kuma an keɓance annabi da ƙayatattun alhikam an keɓance shi da ƙayatattun hikimomi yakan faɗi magana masu cike da hikima masu ƙayatattun hikimomi wa ilmi alfinatul arab wa ulima arab kuma an karantar da shi an sanar da shi harshen larabci Allah ya ba shi iya magana ya iya sarrafa yaren larabci kasan yana daga shi abin da ake mutunta mutum ya zama ya san yaren da yake isar da sako da shi in kana magana da hausa a ga ka ginu a Hausar? to sai in kana magana dole a saurare ka in kana magana da wani yare ya zama to ka kware a yaren to sai ga duk magana ka ana girma ka yanzu misali kamar turanci ne a ce dan masanin kano in zai yi magana ya kuke gani duk wani taro ana sha'awa a ji a ce dan masanin kano ya yi magana in a hausa ne fa wa ake sha'awa a ga ya zo yana karin magana yana fitar da bangaru misali na hausa a najeriya shi ba yana daga ciki wanda allah ya ba irin wannan arzancin da kwarewa to akwai mutanen da maganan ana so su saboda suna da kyakkyawan fahimta na yaran to za ga sakon yana isa ko mutane suna jin daɗi sosai akan abun to baiwa ne allah ya ba mutum ilimi kuma ya ba shi azanci na yare misali kamar misali yanzu a babi na fassarar qur'ani a ce malam jafar na fassara irin hausan da yake amfani da shi sai ga iya yin to irin hausan da zai wurgu wani kila sai ya ɗan wahala kafin ya iya shigar da hausa amma shi fiye za a iya wurgo da hausa zai kawo kalmar larabci nan take ga ya bata wani fassara sai ga fassarar ya zauna misali to akwai irin wannan bai wanda Allah yake bayarwa shine ake magana a nan wajen shi annabi an sanar da shi harshen larabci sosai da sosai na'am yukhadabu kullu ummatin minha bi lisaniha ya kasance yana magana da kowace al'umma daga ciki da harshen ta kowace al'umma a cikin a cikin larabawa ba kamar ce yanzu a cikin hausawa in zai yi magana da sakkwatawa da sakkwatanci in zai yi da zamfarawa da zamfaranci in zai yi da katsinawa da katsinanci in zai yi da zage zagi da zazzaganci eh? haka za a gani za a gani za a gani misali in zai yi da kanawa da kananci kowanne daga cikin hausawa yana magana zai duba a cikin hausawa wani bangare ne sai ya mishi magana da irin wannan yaren da yake magana da irin yanayin harsan shi kaga wannan yana daga cikin kwarewa shi ma a gari wa yuhawiruha bi lughatiha kuma yana muhawara da ita tattaunawa da ita da lugarta wa yubariha fi manzili balagatiha kuma yana ja da ita yana competition da ita a wajen majayan balaganta sai ga yaran kare a bangaren kare amma kuma in zai yi magana da kai ya fi ka a gane ya in kai ba kwace ne to ya fi ka iya sakwatanci in ba kano ne ya fi ka iya kananci misali to a cikin larabcin haka manzo Allah yake yana mubara wato yana yana competition da gasa da su a wajen majaya na balagan su hatta kana kasiru min asabi yalunahu har sai wa daga cikin sahabbansa suka tambaye shi ba waje ɗaya ba waje biyu ba an sharhi kalami da sharhin magana in annabi ya magana sai ya rasulullah da kake nufi da ita gashi larabci ne ba amma sai da gaba ya suna me kace nubi sai annabi ya musu sharhin abin da yake nubi wa tafsirin da kuma fassarar maganarsa. man duk wanda ya lura da labarin annabi da kuma tarihinsa, alima zalika zai san wannan wata hadaka kuma ya tabbatar da shi وليس كلامه مع قريش والأنصار أهل الرجال نعم ونجد ككلامه مع Wato maganar وأنتم tare da أرد shawa. da kuma ansar da mutanen hijaz da mutanen najas ba daidai shi kawo magana shi tare da mutu tare da zilmi shi'ar ba maganan da yi da wani balarabe ana kin zilmi shi'ar saboda shi bai daga cikin wayannan mutumin hamdana da kuma maganar da ya yi da ihfa al-hindi shi ma maganar shi daban da wanda yake da wayancan wa qadar bin harisa da qadar bin harisa al-ulaymi wal ash'ar bin qais ووائل بن wa الكندي وغيره من iyali هذا الموت da wasansa daga cikin wato 'yan makwayo na hazara mautu, su ne ƙananan sarakuna ko dagatai na hazara mautu, da kuma manyan sarakuna na yaman wanzur kitabahu ila hamdan to sai mu ji daya nuku. ka duba wasiƙan da ya rubuta zuwa ga hamdan za ka ga irin yaren da ya amfani da shi ba irin yaren da ya saba magana da shi ba ne na larabci a cikin magana mutum na ya ma kamata ce duk karatun da za a ce kana da littafi a hannu ba wai karatu da bango ba eh? na gari to a dinga mallaka littafi ka burge yau da kai ka duk littafi in za a karanta mutum ya mallaka ya je ya dan taba nazari ko ko kalmar biyu ya fa'idanci da shi yana da daɗi a cikin kalma goma ka tsinci biyu ka yi karatu hmm? sauran ka tambaya amma bayani za ka kullum karuwa kullum mutum na karuwa kullum kana karuwa shi ne ilimi eh idan eh, shi Allah ya bashi irin wannan za ga wani kana so ka fassara kalma amma sai ka tsawaita magana wani kuma hausan ya ishe shi kana wurgo kowace kalma sai ya bata ma'ananta kaga ma'anar ta zauna baiwa ne gani ba kuma ko da bahaushe ne kai ba za ka iya ba wani halitta ne akwai halitta kuma wanda sai ka zauna wani in ka zauna ko sai Allah ya baka ya zama ka koyi addinin mahausan shi ma ka zauna mahausan kowace kalma ka tsaya kai nazarin ta ka baka kai maka hidima ita ma ana yi akwai wanda mutum shi ma zai ci jiki sosai wajen koyon wannan Allah ya ba su daga shi kan shi kalmar hausa sai ga hausa na burge ta inda kai kan samu bahaushe inda yare ka samu wanda ya iya to yaren zai burge ta eh ko ingilishi ganin mutum na ingilishi ga haka za ka yi da gwarar rabi ka ji wani yare ma shi yasa sun samu wani mutum zai zai malanta a ce kawai ya je ya karanci kowane fannin yaren Allah ya baki eh ya gaskiya zai fi so su mutane suna son su ga ka iya ne ka'iya yaran shi yasa ka duba yan ikwan ikwan musulmi su abin da suke kenan ba sa ba karatun addini su larabci suke ba intimami in ka ga mutum yana larabci za ka ɗauka kamar wahayi ake mai su ikwan su kudu ba da yadda za su janyo ka su abin da da mai suke nan shi za inda mutum ikwani ne zai yi malanta ta nan bai da ilimin addini amma ya san yana da fluency na larabci an gane? na'am la salatu ne o salatu tabayin daɗin ɗabi'a yana da ɗabi'a mai sauƙi sauƙin ɗabi'a daga asalin halkiyar sauƙin abu wannan salama yana da lafiyayyen ɗabi'a zai ya ɗauka duka hmm. nuska dai kala kala na'am in turanci bai fitowa da shura ga wa'azin ma ba su sauraron ka an zare na mutum sai sun kaza zuwa da su ya kama ɗari a mutane hmm, gaskiya baki kawai mai za ka faɗa in bakin da tsami shi ce zai ga ƙara gaba amma Allah ya baka iya sarrafa larabci ya shi kenan yasa duk ƙungiyoyin na na banda su salafiya su suna ba da muhimmanci ne kan ilimin su kuma wayannan ba da muhimmanci kan yaran shi zai karanci larabcin babban abu a ya za a yi fahimci a saboda abubuwan da yawa in ya ce larabcin zai ba muhimmanci zai watsi da addinin gaba ɗaya kuma larabcin ya iya sannan kuma ya iya addini sosai da sosai addini ya ba su itimami sosai shi wannan yaren ya ba itimami amma jahili ne abubuwan zai faɗa ga jahilci da bai san abin da yake da suna addini ba an gani Thank you. kuskure ne ne. in dai janibin tauhidi ne yadda muke yadda duniya take yanzu tauhidi darussa yadda abu suka yi yana burge ne sun yi tunani abu a wajen darussa dirasa islamiyya suka ce a yi da yaren da mutane ke ji in za a yi bangaren tauhidi hadisi fiqh tafsiri to wani lokaci tafsiri ma ba a eh, da shi ba a yi suka a yi da hausa amma duk da rasa na adab da nahau da sarfu da sauransu su balaga su rut duk a yi su da larabci saboda wannan darasi ne wanda dama ya kamata a ce kana shirya littafi kayan aiki ne wanda su ake bukata ka yi aiki da su na karkacin ma wancan to in baka san larabcin da cewa ba kai matsala to tsarin abu ke na zaga wajen karatun addini da hausa ke yi ka fassara yadda ake fassarawa a nan wajen haka amma an zo babi na na luga to malami sosai a zoci kwararri a larabci wanda zai ta larabci mai kyau yara su fahimta to kuma misali kamar ibtidaiya ai shi ne bayan da nake nake kasar hausa dadin da suka ji usulubin da shehu dan godo ya zo da shi kaga sauran kasashe ka ji kasashen yarbawa da sauran kasashe za ka ga mutane suna jin larabci da kyau amma ba su san addini ba dalili gaba ɗaya in za a yi darasi a islamiyya da da larabci ake sai ga mutum yana da zalaƙa wajen larabci amma kuma shi ma kai wasu abubuwa kamar yadda ake a boko dai boko a ta calcium ana phosphorus har mutum ya gama ainihin primary school ya shiga secondary school ana calcium phosphorus waye waye waye magnesium transilicate bala'i da sunan a gama wallahi mutum bai san me ake nufi ba a shekan wani duk wannan karshen da wani bala'i kan wani ya kawai a gaya ne kan waye sani ana calculation din formula din kanwa bai san da yake magana ba wata a ce hydrogen bala'i a ita kiran wani irin mai musa fudika a ɗauko wani ganye sunan shi mai musa fudika irin sunayen kaji sunan kai kanka wallahi an gama firgita ka eh <laughs> na ga bishiyar kusa da kinan kuwa wani mai musa fudika to ga bishiya kawai a nuna ma cikin lafiya ga gargajiya nan gargajiya kawai ya bugu gargajiya kawai karatun duk lakcin da malami zai na awa ɗaya nan kan gargajiya ne amma sunan da zai kira wani baka sani kana tunanin wani ganye ne a can kasar amerika to haka ake karatun boko sai mutum ya je university sannan ma ya gane wani an zo ta an zo lab ita ma wannan shi ne abin da ake ta magana to wallahi yana da sani yanzu ne ya fara karatu karatu ne kamar bai tsira nazari saboda bambancin yare amma ka je kano za ka zo sabi ba da za ka ce aka ce simultaneous equation to simultaneous yan gama bai simultaneous tun anan ka fara gara sabi simultaneous bai simultaneous a turanci wala ba wanda zai sani har a gaba bukwa shi ne za a mai masu ya gane amma mai simultaneous mai mai shi simultaneous mai quadratic quadratic kaga kwadin nan ba equation to wallahi an gaya masu sunan sai ga lissafin ya fara tafiya ya fara ya fara ya fara an gani shi na ga ƙasar hausa ta bambanta da sauran ƙasashe wajen addini duka saboda da hausa ake ma addininka ka an ce a ce gashi nan ka gama karatu amma ya ani marafik ya ani kai tauri ya ani shi kashi mai zama nan ya ani ba ka marafik shi ne za a daɗe ana wahala shi ne ga karatun mutum bai san iwo ba yadda zai bauta wa Allah to bai san addini ba to ai ta larabci a wannan mutum jami a gani to amma aka hada da larabcin da da addinin aka hada a islamiyan akwai jarumin da ake sama yaro sako da hausa ya sanya addinin shi sannan kuma a koya mai yaran da kyau dan ana buƙatar yaro ya zama yana da ya san larabcin da kyau a hada mai guda biyu sai ga yaro ya tashi garau ko ina yana kallon mutane daddai ne misali eh Naam. Sai. Al-ishiriniya ko? Wato rabon da hajjira ishiriniya. Wahiya jaddun ofin shafiƙa, oktani da abu. Shi ne a samu kaka, a samu kaka. sannan a samu yar uwa shakikiya a samu yan uwa guda biyu da abai menene gadon kowanne daga cikin wayannan jawabi asalin rabon biyar ne ko ba ka ba Ya adadin kan sun nawa ne kan mutane nawa an ce asalin rabon su biyar ne adadin kai eh. kaga kai biyar ne ko kaka yar uwa shagigiya biyu tsohu hudu nan. yan uwa biyu ne abai yan uwa biyu mata ne abai ga yan uwa shagigiya hudu kenan hudu nan? ko sun mutane ne eh, har biyu sannan ga ga yan uwa shagigiya uku ga yan uwa da abiya hudu aljawab asal matsala min kaut adadin ru'us an ce adadin kai to kaka na da biyu kenan ko kaka na da biyu shi dan uwa ne dan uwa yana da zakar mutum da zuwa sai ko wani ne dan dai misali na amma yan uwa guda biyu da ammi ga yan uwa shi kiya ko dai kaka da yan uwa ne bar mu gani ne lil jaddi al muqasama kaka zai shiga cikin rabo a gani ne Allah ha al hazzu lahu domin shiga cikin rabo shi yafi shi dan uwa ne zai ci kashi biyu ya zama kai biyar eh. wani lokacin shakika ita ya uwa shakikiya tana da rabi tana da rabi saboda ita kaɗai ce nawa ne rabi rabi kenan 2.5 ko kuma ba a rabon gado 2.5 haka a bashi haka a samu reminder a samu fraction ba a yin haka walil uktaini li ab eh ban ji ba ta fi kakan samu na'am walil uktali lil ab alfaki yan uwa shi li abbi suna da abin da ya rage 0.5 ko 0.5 ya rage point to to sannan sai a inganta matsalar fata sai min 20 a shi kawai maimakon biyar tunda su hudu ne a buga kan kai hudu zai zama biyar sau hudu ya zama ishirin an gane fata sai hu lil jaddi kaka wannan hudun so biyu biyu kaka takwas ɗan uwa shakikiya biyu sau biyar dinta, goma eh, wannan biyun so times bay zero point eh? ya zama yau kenan 0.5 ya zama 0.5 times 2 eh, ya zama 2 ya kamata ya zama ko? one ne one ne one ne kamata ya zama da kulle wani da minu wani ya sa nawa ya rage a cikin a ka taba ya dauka wata goma ba da ya eh, rage ta ɗaya nan ta ɗan ɓangaren ɗaya ta ɓangaren ba ma 0.5 da ya ce da ya yi 0.5 ya wanda ya kan tsaye da fraction baki kawai ya amfani da shi eh. to yadda ma ya yi rabon ai kaka yana ɗaukar abin da ya fi ne to yana yi kaka kuma ya ɗauki biyu ita kuma ya ɗauki 2.5 ya zama ɗan uwan ɗan uwan ɗan bai da ita shi yadda ya raba ke na kaga in kuma dan uwa in kuma ya zama dan uwa dan uwa ne abin da yasa zai dauki biyu ko gore su biyu ne ko uwa ya dauki dan daya ya dan uwansa ya zama haka ne kowanne zai dauki dan daya ne kowanne zai dauki daya a cikin su shi kaka dan uwansa ne dan uwan dan uwa ne abbai ne shi ma ya shiga cikin su ita shakiya ita ce kadai

Gudun suna da kaso ɗaya. Za su raba tare. Za su raba tare da ba. Mm. wannan shi ne, wannan shi ne ishiriniya. An bai da shi kaso ishirin domin su samu gado. Shi ne insha Allah. Mm. Ah, ba sha domin yana gado abin su yin hmm. sun ba ruwan suna da suna da sulusun su sulusi mutum daya sulusi mutane da yawa na'am eh dubu goma raba wa mutane nawa mutum wanda yake da dubu goma ka sama kaka da wayan nan kaga ita yan uwa tana da rabi nawa ne rabu dubu goma ka dubu biyar ba 5000 to sannan a eh ne ban dubu hudu nawa ne na shi rabon biyu ne da zai dauke da zakar misala dubu biyu wancan dubu biyu dubu hudu wannan dubu biyu shi zai dubu dubu biyu ne da da labar ya samu ya samu remain da ya samu fraction amma mu dauki da dubu goma sha biyu mu gani dubu sha biyu wannan na tsina da rabi wayan nan tana da shida to wannan hudu biyu shi wannan ya fito tana da ainihin dubu shida wannan dubu hudu wannan dubu biyu ka bai da? aha now والزغران والإشاعان ببدل ركعة من الأولى والزغران والإشاعان واتو أزاد الأثر زغراني Azahar da la'asar da kuma magariba da isha'i an gane ku eh, da ragowar su kuma shi a cewa suke magariba ne don su bambanta da mu su kuma sun yi da wasu magariba ne ta ce ya yi magariba ne ba su ya yi isha'i su ba su taɓa yadda a ce an yi daidai ba misali an gane da azahar da kuma magariba da isha'i da ragowar raka'a anil ula in an samu raka ɗaya daga na farko an gane misali kamar yanzu a ce mutum ya rana ya kusan faduwa saura raka a biyar saura raka a biyar rana ya faɗi ku lura saura raka a biyar rana ya faɗi an raka a hudu mai a zahar raka nawa ya rage ɗaya eh, to ɗayan ya shiga da la'asar an samu azahar da la'asar kenan in ka dawo gari ka dawo cikin garin kaduna kai matafiye ne ka dawo daga kano sai ka zo nan saura raka a biyar rana ya faɗi bayan ka yi alwala fa sai ka yi alwala sai ka yi alwala nawa raka nawa ya rage to saura raka a biyar to raka a hudu ya baka azhar ɗaya raka da ya rage ya shiga ma da la'asar ko ji wannan mutum ya dawo saura raka a biyar wato saura raka a hudu ma misali alfijir ya fito kaga raka'a agari ne raka'a uku na magariba sauran abin da ya rike kan samu isha'i inda akwai raka'a ɗaya kan na farko ya shiga man da na farkon banda na ƙarshe banda na ƙarshe misali inda misalin wato na samu aka samu raka'a ɗaya ne ya rage daga na ƙarshe ba na farko ba to ba wannan wannan sallar wannan raka'an ya faɗi wannan sallar banda shi a gari? kamar mazaunin gida da ya tafiya wa ƙadimin da mai dawowa daga tafiya duk wani abin ya shafe shi wa in illa ya uzuri wato ya yi zanibi mutumin da ya jinkirin sallah ya yi zanibi sai dai akwai uzuri na kafirci lokacin da bai yi sallah ɗin nan ba bai musulunta ba ko kuma ya yi rinta a lokacin nan ko ku ƙuruciya lokacin shi ƙaramin yaro ne bai balaga ba bai kai matakin da sallah ya hau kan shi ba to bai zunubi ba da farfadiya da hauka duk lokacin yana cikin hauka da bacci da rafkanuwa kamar haila banda ma yi misali banda in mutum ya sha giya wannan da gangan da ya yi bai so ya sallan bane na mako wa gairu kafirin yuqaddaru da uzur mai uzuri mutumin da yake da uzuri da kuma wanda ba kafiri ba ana kaddara mai tsarki sai ya yi tsarki tukuna sannan sai a duba abin da ya rage a cikin lokacin in abin da ya rage ya kai matakin da zai sallar to da ya rage ba an dauke mai faraka ya yi tsammani zai samu raka'a zai samu wannan sallar sai ya yi ruku fakar da lokaci kawai sai ga lokaci ya fita yana ruku ya gara da ya faɗi sai ya rama na ƙarshe kawai an gane wato a zahar da la'asar ya ɗauka zai riska ya zo ya yi rukun kawai a shi lokaci ya kaɗa fita to kaga sai na farko zai yi a zahar to na ƙarshen sai ya rama kai ka zama kaza ita la'asar tunda lokacin ta ya wuce raka ne da ake zuwa ya samu ya da shi na kawai sai ya haƙura da shi sai ya zama ramuwa yi eh. wayan ta tsara ba a hadari to yayi tsarki sai yayi tsarki yana munna zai samu sallah sai ya hadari kuma au da bayyana ayyukan wuriyyi ko kuma ya bayyana rashin tsarkin ruwa sai da ya tsarki ya ya tsarki ashe ruwan da ya amfani da shi ba tsarki bane ruwan bai da tsarki to sai kan zai koma ya sake tsarki kenan shi kenan wannan lokacin ya tafi ya fita au da ko ya tuna da abin da ake jerantawa ya ce ai akwai sallolin da ya kamata ya fara yi kafin wannan yanzu ya za a yi duk mutumin da ya tana da sallar shi zai yi wannan sai tana da wani sallah a bayan kuma da ake bin shi farka za to yanzu ramuwa za a yi nan ne daras kaga aikin ha, dole ne bayan ka karshe hadisi sai kuma ka hada da sai zai taimaka ma dole dan duk wayannan abubuwan kan bai ba za ka gan shi kararrace hadisi ba kuma sai ka dole sai an hada alaka malaman hadisi sai sun haɗa alaƙa da malaman fiƙiyu ba zai yi mutu ya ce kawai hadisi zalla ba ko fiƙiyu zalla ba yana buƙatar taimako in mutum kawai abin da ya karanta ke na aka jewo mai wayannan tambayoyi sai kai ya fara kaɗawa hmm? to duka sai an haɗa alaƙa kada ka ce ga wani fanni kai haka karanta wannan fannin ba ruwanka da shi kowane fanni akwai amfanin da zai ma hmm? na'am بسم الله الرحمن الرحيم لقد أصبحتم موجودا بأوجاع وأوجاع ومغتال حقيقة ناوى موقوزا da ainihin wato da kuma tsorace-tsorace abun bugewa da da kuma tsorace-tsorace wajilar kulubu wa mamnuwan da kuma an mun baiwa da masu takama ana an jarabe ni kenan mamnuwan nan an jarabe ni da masu takama wa mutalin da mai dabara da kuma mai halakar da mutane mai kisan killa ƙalin da ilimi da kuma mai yawan yaudara daga cikin yan uwa an jarabe da mai yawan yaudara daga cikin yan uwa ɗalibi bai kyamana da ikilali saboda talauci na yana kyamana saboda talauci na wa imanin min al-ummal fi tadli a amali wa imanin min al-ummal da kuma aiwatarwa daga ma'aikata an gane aiwatarwa daga Umar, shugabanni a nan yake kenan aiwatarwa wato an ba da daga ma'aikata fi tadbiri a wajen karkatar da ayyuka na duk aikin da na aikata sai a karkatar da shi a nuna ban yi daidai ba na wa bakar eh, ƙungula min alhali wa hali wa hali so da yawa ake kona ni bi azhali da ainihin kiyayya da yawa ana kona ni da kiyayya wa amhalin da talauci wa tarhali da kuma yawan tafiye-tafiye da wannan nake samun matsala da yawa ake kona ne da ainihin azhar kiyayya wa amhal da bai wato talauci wa tarhal da yawan tafiye tafiye wa kam asiru bi bari wa asiru bi wa kam asiru wato da yawa nake tafiya fi bari cikin tsohon tufafi bari a gani da yawa nake tafiya cikin tsohon tufafi wala asiru bi ba na shiga ba na kutsawa cikin tunani da yawa nake tafiya cikin tsohon tufafi wala afdur ba na kutsawa cikin tunani wato kullum cikin talauci ban damuwa ba na farko wato eh, wato talauci sannan kuma ba na kutsawa cikin damuwa a gani fa zo wa ba da amurin yin dinnan ba na biyu shi ne damuwa a jifa a difali wa al-difali da ma a ce zamani lokacin da ya yi zalunci a tufaliya da a ce ya halakar da alfaliya rana kawai huta a ce yaran sun mutu kawai zan ban da wani mai da nake daukar nauyi falaula anna ajbaliya aglaliya wa alali na da ba dan kananan yara ba asalin shibul yaran zaki to sai kamar da yaran shi da ashbal da a ce yara na aglali a ce sun halaka da ni a a ce da falaula anna ajbaliya da ba dan yara na sun hallakar da ni wa arabi sun samun ciwo ba da ma zuwa armari ila ali marawani da ban shirya ainihin burina ba da ban tanaji ainihin burina ba ila ali zuwa ga iyalan kaza wala wani ko shugaba kaza in ce ina roƙo yara ka janyo mu wannan roƙo wala da suke azlami ala azya azlabi da ban jage zana ba da ban jage zana ba a wajen majanyan na kaskanci na ba yanzu shi ya jage zan shi zuwa ga majanya na kaskanci an gane ya zo yana ta wulaƙa da wajen mutane da sarakuna a bashi kaza a bashi kaza saboda yara wato dandamali na a harabi shi ya fi dacewa da ni wato wajen inda yake zama ya karantar da mutane an gane ko kuma wajen da yake limanci ana kiran mihrab ashrabu ashrabu makamin fil masjid ko kuma da zamanin idan malami yana karatu wurin da yake tsaya zama wannan tudin da yake hawa yace da da ainihin mihrab din na da dandamali na shi yafi dacewa da ni kawai in zauna in karantar da mutane ban je ina roƙo ba wa asmaliya asmali da zumbukara na shi yafi ɗaukaka a gare ni in zauna cikin zumbukara da ba don yara ba fahal gurrun takfifa alƙaliya bi misƙali shi akwai wani ɗa wanda yake ganin sassauta alƙali nauyi na bi misƙali ya ba misƙali bin zahab ya ba ma'auni na zinari ya ban ma'auni na zinari shi kenan ya ya fi sauka samun nauyi na na da roƙo ya ban jalli wani bisirbalin wasirwali ya huce ainihin zafin nan na galbali musiba na ya huce min zafin musiba bilbirbali eh. da ainihin tufafi wasirwali da wando ya bar riga da wando shi ke nan. in ya bani ya huce min musiba na na wayi gari abin bugewa da ainihin wato ciwuka da tsorace-tsorace kuma na zama wato abin yi wa gori a nan wanda zai zama gori daga man ko kuma abin ko an jarabe ni wato an jarabe ni bi muktalin da mai takama ba mutalin da mai dabara da mai hallakarwa wa da kuma mai yawan yaudara daga cikin uwa ƙarin na inali mai kyama na saboda talauci na da kuma aiwatarwa daga shugabanni wato ba mutum mukami fi tadlili a amali wajen karkatar da ayyuka na fakar usla bi alqali so da yawa ake kona ni da ainihin wato kiyayya wa hali da talauci wato fari da yawan tafiye tafiye in je nan in tafiya zuwa nan in tafiya zuwa nan dan neman abin da za a ci wa kam asiru fi so da yawa nake kutsawa cikin tsohon tufafi nake tafiya wato baya baya afko mun cikin tunanina bana damuwa baya afko mun cikin tunanina falaita jahara lamma jara da a ce zamani lokacin da ya yi zalunci a dafali a alfali da ya halaka da yara na huta falaula shi shibali da ba don ƙananan yara na a galaliya sun halakar da ni ba sun samu ciwo ba da ma ta yahasu amali da ban shirya da ban shirya ainihin burace burace na ba zuwa ga wasu iyalai ko wasu masu mulki wala a ajiyari da ban jaje rana ba ala mashhadi islam akan majanya na kaskanci na wato dandamari na kuma wajen limanci na shi ya fi dacewa da ni wato duk mokara na su ka fi ɗaukaka a gare ni shin akwai wani ɗa da yake ganin sassauta nauyi na ya bani wani gwargwado na zinari ya huce zafin nan na ainihin musiba na da riga da wando sai mutumin da ke da irin wannan ilimi ne zai iya zuwa kuma ya bara ga ilimi ga ya amfani da ilimi kuma yana bara yana nuna zamanin ya lalace da yawa malamai ba su da kacewa in za ka ci abinci sai ka yi roƙo kina abin da karatun ke nuna mutane an kai zamanin da wato malanta baya ci kawai mutumin da ya karatu ya sai sai zama almajiri Allah ya sauke eh na gaskiya kan ya ce ba a bayarwa dole sai ya musu ya yi kowa nai kaga malaman malaman sufaye babban abin da ya shigar da su cikin wannan abu shine dalili eh, malamin allo yana karantar da kai tsakani da Allah Qur'ani amma kana nan ka kyale shi kawai sai ne cin gyara tun daga sabon dare wallahi sun yi kokari sosai malami ya zauna tun safe ba zai motsa ba sai dare amma su iyaye kawai sai ai dan Allah yake shi mala'ika ne to shi kuma lokacin maimakon ya gane kuskuren tunda yana yi don Allah kuma ga shi na an ba a damu da shi ba ba a bashi aure ba a mai kaza ba a mai kaza maimakon ya gano wannan ya kyale shi kuma sai nemo wani hanya zai zai rayu to nan ne kaka fasa tsara rubutun rubutun sha din nan laya a kulla da wasu abubuwa duk da ba da haka ba da duk ba a shiga wannan halin ba akwai wasu malamai na yarbawa zaka suna suna laɗi din nan daga mashan suna sa niƙabi. tun tun muna yara abin nan buga zani ana yana ilaiha ilaiha in kana su irin su irin ahal suna din ne su ne irin sunna zaka suna yaki da bautan gunki suna yaki da shirka su ma daga baya ƙarshen al'amarin su yanzu ba su sun kare gaba ɗaya wajen ainihin guru da laya da rubutu da wasu abubuwa saboda irin wannan rayuwa a idan malam ya fahimci abin ya gagara kawai shi ba sai ya kashe kasuwa ba

za a iya haifarwa don damar da aka samu wai da ake dauka ɗaukar malamai ma dan dukkan masu karanta da ɗan addini haka su masu ɗan samu albashi kuma da aka ɗan bude wannan islamic affairs ɗin da a ce ya tabbata ya ci gaba da yin shi wannan beru ko islamic affairs an kwashi malamai magana aikin hajji ana kwasan malamai sosai da kuma malaman ana ɗaya da su to nan ne ga malamai suke ɗan samu an ba ka gaskiya abin akwai zafi da yawa shi malamin addini to sai dai shi ma karatun ba zai zauna mai ba don yana tunanin ina zai samu abin da zai ci sannan kuma kai da kuke kai din kai kana cin abinci ba sai kamar da malam shi wani zai doka shi malam kamar mala'ika ne shi bai cin komai malam yana ta kola duk ulsa ya gama zai zai yanayi abin nan yana jan baki da girda ana jin bayan malam da kyau yanzu an yana ji a shi da malam fara da birni amma yanzu zai shi ba ruwan ban zama da yasu ban ƙara sawa bane zo irin wannan gaskiya mutum yana da yana buƙatar jari da zo gara ya rika jari saboda ya gina kanshi shekara da zuwa shi ya gina kanshi a gwamnati ba zai ba su ba gwamnati ke tafiya shi ne sai mutum ya je sai mutum ya je ya sai kare sai komai ya yi fuska kawai zana zan zuwa na yau ba kawai shiga gida to ya kashe ya dawo kuma ba bayani ba yi wanda kai fuska fuska ake yi kawai ana jiran guzuri kawai ka kai ba ba dariya kowa ya zo kawai ka gaisa kawai ai yanzu naga ana yi ba yanzu wani wani zo wallahi ko wanda ya suka ji aikin hajji ba kowa komai ba yanzu mutane sun yi karbon hali yanzu ba wanda ba ne ba an kuma ne zama da ya gobar gida a da dole sai zo ba ana zaune kawai wasu kamar ai wani kuma a wuri ko wani aure ai wani bidiyo suna da naga abu malik ya rubuta in ka dawo daga aikin hajji kana dawowa daga aikin hajji wanda samu sa'a lafiyayye da yanka mutane su zo suna ci shi Allah ya wada ka garshi to da kuɗin sa yanzu nawa ne dubu ɗari nawa ne guzurinka da wasu abubuwa da ka samu kai Allah ya sauki na shi yana ba gawa na wani a saurara da Allah na'am a ina ai ba daidai bane kuskure ne ya gyara na ko yayi a gaban yayi gyara wani ne no yayi gulma ne za a ce haka ba shi abu da yake nufi ne yadda muka zauna a nan wajen kowa da ilimin shi da kuma fahimtar shi kuma kowa da irin ɗabi'an shi to wani sai ya ga yana so ya gane wani abu sai ya tambaya wanda kuma tambayan kai ka ga kawuce abin da shi ka san tambayan da wani zai yi kai ka ga kawuce shi to sai ka yi tunanin to ya za a yi wannan tambayan to wannan ya cika shi shi Allah to sai ka ma wani abu ka wannan ya ce shi shi wannan gulma ne ko ba gulma ne ce gulma ne mana za a kira wannan gulma ko bai cancanta ba wannan idan mutum yana so ya tambaya ka bashi ya tambaya ba san musta wani ba kuma kada ka yi mamakin dalilin da ya sa ya tambaya ya shiga cikin shubuha ne yake so ya gane ba da zai ka bashi da malamin da ya yi tambaya malam ya bashi amsa da abin da ya kama da wannan amma kada ka ce ya shiga shi shi ko ka ce ya yi tambaya wanda bai dace ba misali sai akwai tambaya wanda kowa da kowa ya san bai dace ba wannan kaman amma tambayar da shi yana so a mai bayani abin da bai gane ba ka bari a mai bayani kuma kada ka faɗi wata magana na batanci don abin da ya kawo shi nan koyon karatun da fahimta Kudu ai sai ya mai da shi ai magana tuba Allah ya tsaye ba ai ba ba ba hakkin shi ba hakkin al'umma ne ba an ba da jini a taimaki al'umma ya zo ya ya zo ya siyar da jini na kudin siyo kudin ah, ba ma'aikaci ba ne salari an yi da jini yanzu ana siyarwa ai ana in an koda an yi donation in an ajiye ana rage farashin ne za a rage farashin yadda talaka zai iya siya ne amma ba ya ce da su ana siyarwa a saboda ayan gwaje-gwaje a yi shi suke kudin eh da tace wanda ake yi da sauran su ce muke magana da wani wato duka ne gaba